Sojojin Najeriya da Chadi da ke ƙarƙashin rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadin a ci gaba da mai tsibiran da ke wannan ziri sun yi mummunan gama da 'yan tadin ISWAP wanda ya kai su ga mai yankin da aka yi wannan fafatawa. Wata sanarwa da kakakin rundunar ƙawancen Laftanar Kanar Kamaruddin Ademola Adegoke ya aiko mana. ya ce sojojin sun kai farmakin ne a inda suka samu nasarar isa har kangarwa da ke yankin karamar hukumar kukawa a jihar borno najeriya sannan suka mamaye zagayen lardin metele da kuma dogon ciku inda suka yi gaba da gaba da mayakan iswap bayan dai an fafata sosai sojojin sun kashe 'yan ta'addan da dama waɗanda suka rage kuma suka ranta a nakare dakarun ƙawancen sun kwato manyan makaman harba abubuwan fashewa na atilare wato mota da kuma wata motar yaƙi da ƙarin wata babbar bindiga ƙilar Doshka. Babban kwamandan rundunar ƙawancen tafkin Chadin, General AK Ibrahim, ya sha alwashin ci gaba da kai wannan farmaki ba ƙaƙƙautawa. har sai sun ga bayan 'yan ta'addan. Mun taso da wannan aiki na operation kuma ba za mu tsaya ba za mu ci gaba da aiki. So muna samun nasara sai kuma ƙasashen nan sun zo haɗa kai muna aiki tare. Su ma dakarun shiya na uku na dakarun tafkin Chadin na ci gaba da mamaye yankunan Tumbus ta ɓangaren ƙasar Chadi, inda suka kai samame a Tumbun Fulani da kudancin Arege, inda nama aka kwato kayan fada da dama daga hannun 'yan ta'addan. 'Yan ta'addan Iswap a ƙasar ta Chadi yanzu sun fara yaɗa farfagandar nuna cewar suna da ƙarfi da tasirin da ya fi na dakarun ƙawancen na MNJTF da nufin ƙarfafa gwiwar mayakansu da ta yi sanyi, suke kuma neman su yi saranda. A cewar babban kwamandan dakarun tafkin Chadin, General AK Ibrahim, ya nemi mayakan na ISWAP da ke sanyin sarandar da kar su ji farfagandar shugabannin nasu. Lalle in sun yi saranda sun fito ba abin da zai same su. in kuma sun tsaya mun zo mun same su to wannan kuma ya rage nasu domin yan uwansu sun fito ba abin da ya faru. Muna nan muna operation mun kewaye wurin nan duk ko ina muna nan. muna da jiraki kwanan nan an kawo mana kayan yaki wato igwa MRAPs da sauransu duk suna nan ana operation da su. So dole dai su fito, in ba su fito ba to abin da ya faru da su kuma da su suka jawo ma kansu. Wato in na fahimce ka a halin yanzu in mutum ya fito da kansa shi ya tsira kenan. Eh in mun samu Boko Haram a filin daga ai dole mu kashe su amma sun yi saranda sun fito to ko yanda za a tafi da su a je a yi bincike. Yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin tasiri da wannan samame na dakalin tafkin cadin ke kaiwa a tsibirai daban-daban da suka zagaye wannan yanki na tafkin cadin. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.